sofa kamar da yadda ishek ya sha alwashin cewa sai ya mallake dukiyar alhaji al'amin mai nasara inda idan makamanta ba abokinsa ya bayyana masa irin garabasar da zai samu idan al'amin mai nasara din ya mutu kamar da yadda abokinsa ya ce ya je gidan al'amin din wato kanan nasa ya zauna ya ci gaba da jira amma a ƙarshe wato ishek din ya bayyana cewa to me ma zai sa sai ya jira wanda hakan ya nuna cewa yana so ya mallake dukiyar alhaji al'amin mai nasara a nan take ba sai ya jira wani abu ba to a yanzu haka da muke haɗa muku na rahoto wannan buri na ishe yana dab da cika ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin ganin yadda take kayawa. Jama'a barkanmu da haka sannan mu da saduwa a wannan tasha. Kar ku manta idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tashar sai a daure a danna subscribe kana kuma a taba alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Sannan kada ku manta da taba like akan wannan bidiyo. Muna godiya da ziyartar wannan tasha mai albarka. a cikin dai shirin labari na zamu iya cewa jakwakiya ya kullum ƙara tsamari take yi dangane da ko kuma ce game da wato wanda ake jagorantar wannan shiri kuma jarumi a cikin wannan shiri wato alhaji md al'amin mai nasara a cikin wannan shahararren shiri na labari na kalubale kullum kara nufoshi suke daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan a yanzu haka manyan kalubalen da suke gabansa za mu iya cewa sun ƙara ninkuwa ne akan na baya domin kuwa wato dr asiya tana dab da shigowa rayuwarsa ita ma kuma tana tafi da wani babban kalubalenta shine yayi mujahid wanda yayi mujahid din babban kalubale ne ga rayuwar alhaji al'amin mai nasara kamar da yadda kun san da cewa yayi mujahid baya san dariya bai san dariya ba bai san fara ba bai san tausayi da imani ba haka wannan wato dr asiya za ta shigo rayuwar al'adun mai nasara din da wannan ita ma dai da ya jibin masa wannan lamari wato yayin mujahid wanda a bangare ɗaya ma kuma ga ma'ana dai yayin alhaji al'amin mai nasara wanda ya kasance ya dawo daga tafiya da ya yi a wato kudu wato garin lagos a yanzu haka yayin mujahid din ma'ana dai a yanzu haka ishaq din ya shigo cikin rayuwar al'amin mai nasara din wanda shi ma ba karamin kalubale ba ne ga rayuwar alhaji al'amin mai nasara din wanda shi kansa yanzu yana ɗaya daga cikin waɗanda suke su mallake dukiyar alhaji al'amin mai nasara nasara ta hanyar su kashe shi kamar da yadda ya bayyana cewa to me zai sama sai ya jira kuma sannan akwai kalubale a gabansa wato dai nadia wadda take gidan yari a yanzu haka ita ma tana da wannan wato buri nata na shege awwal da shi kansa mai nasara ga kuma jamila wadda har yanzu tana kan bakanta na kokarin shege alamomi nasara din saboda abin da take kira da bakin cikin da ya dora mata yanzu ma za mu iya cewa manyan kalubalen da suka fi girma wanda suke a waje wato shine ishak na biyunsa kuma sai yayi mujahid a yanzu haka ishak din yana kokarin mallake dukiyar alhaji al'ammi nasara din da dukkanin abin da ya tara a wannan shiri na labari na din ta hanyar wato yi masa asiri da sauran abubuwa tare da mallake dukiyarsa da zama shine shine shugaba wato md a kamfanin al'ammi nasara din a matsayinsa na yayansa saboda ya mallake shi ta hanyar asiri da sauran abubuwa kamar wanda ya koyo a kudu na harkar mafiyanci kamar da yadda za mu gani a cikin wannan shahararren shiri na labari na wato ishak ya kasance wani babban boss ne a cikin wannan shahararren shiri na labari na din wanda a zahiri kamar yana samun nasara akan alhaji al'ami mai nasara din amma kuma sai dai karshen sa a cikin wannan shiri shine zai ba ku mamaki amma kafin a je ganin shin menene ra'ayinku akan wannan lamari shin a ganin ku ya kamata a ce wato ishak ya mallake dukiyar alhaji al'ami nasara da ransa ta hanyar yi masa asiri ko wani abu makamancin haka ya kamata mu ji ra'ayinku a comment section idan ya kamata sai ku rubuta mana idan bai kamata ma sai mu ji shan ra'ayinku a comment section din dai ma'ana dai shek zai mallake dukiyar alhaji al'ami nasara ta hanyar zama md a kamfaninsa da ke abuja ma'ana dai al'amin din zai zama yaro ga ishak a cikin dai wannan shahararren shiri na labari na din shin kuna so hakan ya kasance ko ba kwa so sai mun ji daga gare ku